sikiri tana ganin tana da sikiri da haɗin kalma da sandace ta haso wake sa ba ba yi gwadera zo dan sanya mun kaya da sa'adi wallahi ni yau akan sanya fatira yau ga kwaidar sa'i ba ta kusan hito bargo na kasa barci tsananin so ya saba na zurfi ki ce a zuciya ki ta bari bari nuna sokin coração